فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين sai abin da kafirai suka nemi a gaggauta musu shi na azaba ya zo masu girgiza mai tsanani ta kama su sai aka kifar da su suka faɗi rigingine kan fuskokinsu gwiwoyinsu sun kafe a ƙasa babu wanda ya tsira daga halaka cikinsu